a yau litinin guri guda ne ake gudanar da zaɓe can madama cikin agadas shi ma me yasa jiya ne wajen ƙarfe bakwai na yamma kun ga a lokacin nan ne ake rufe runhar zaɓe kanan kayan aiki suka isa don saboda kun san sare gurin ne wuya al'amari gare shi to shi ne jami'an tsaro suka ce a bari sai yau shi ne kuma runhar zaɓe guda biyu ce shi ne suka buɗa tun yau ƙarfe shida da rabi don saboda can rana tana sauƙin hutawa kamar ganin birnin yame